wallahi ta ɗin za su tatse ka je ka san ma kadara ita an sowa yau za ka sha wannan za ka sha za ka sha maula a gurin wannan wannan ban ce ko waye ba wallahi a gurin wannan ragon da ka gan shi ko waye diba shi ka kalle shi na rantse da Allah sai ina ga gidan manyan yan sai rai gidan gidan ta shago Amadu Musa musu na uku za a ba shi gashashen nama musa musu shagon amadi musa musu shagon amadi musa musu kun tafi final wanda ya ci na farko yana da naira dubu shida wanda ya zo na biyu yana da naira dubu hudu kaga kun rage ai in badin badin bayan da kun kwana da yunwa ta yanzu wannan kwanan minti uku uku za ku yi so tara so uku minti tara za ku yi na rantse da Allah dogon bali gurmada wallahi tallahi ba su taba cin gasa a gidan nan ba amma bagon aliyaro ya ce na rantse da Allah wannan ragon ta ita za ta yanka shi ta layya da shi ta dogon bali wallahi ba ku taba cin gasa ba bari mu gani za ku iya cin wannan wallahi alhaji dan azumi ya ce bala ma ga mugun matsahi ne wallahi ko ba ka ce ba ya na dawo arewan dan uwarka ina da wani sako gare ka umar fiyalu ni har na mace in banda ka tuna mai daga habuja wani bako ne na san suna nai ya ce wallahi ka birge shi ya gani a waya ya ji daɗi kuma ya gode saboda yadda nan da ka sa dubu hamsin ba a buga ba kuma ka ce ka ba su kuɗin nan duniya ta je ya ce to an saka ma alheri ashi gode baba ta wallahi tallahi wallahi shagon bali gabe ke da bagon dogon hauta a fita koro shi koro shi bude mai wuta a nan gurin ya fito ka bude mai wuta ya fita ka bude mai wuta ka bude mai wuta ka bude mai wuta ka bude mai wuta da ya taɓa bagon dogon hauta kai kuma ijiyar jira shi jira mai a wuya haka kake kaddara wallahi gashi ka rage ta kamai da rigarka ko ni yau dama za ka ranta mu abin da ka samu kaddara don na yi lissafi ka samu kusan dubu ɗari da ashirin da biyar wayo wayo dubu goma wayo wayo 10,000 na rantse da Allah ina kurde hankalin shi ya tashi shagon bali tsoron la ilaha illallah shagon bali da la ilaha illallah kamura ubat la ilaha illallah shagon bali wayo ni Allah wayo ni wai wai Allah na to shagon bali to shagon bali to shagon to shagon ka rike shi mana da ubanka waya busa sauran kusa sakon ashirin kai haka ake dan banza sa kan bura uban nan lallai sauran kusa sakon goma saura sakon biyar saura sakon uku a da su su sharu a da su kana nausawa a tsaye da su wallahi kuma ba keke ta haka zaka ci mota an ga ma tofik da ya semi final haka yayi baba wa ya ka dauki da ruwa ta na rantsa da Allah dogon bali to shago dogon auta to jikana to shago dogon auta to shago dogon auta to shago dogon auta to shago dogon auta zaka take shago dogon la haula tsaya shagwabadi tsaya tsaya su koma da fe ya faɗi ya tsata dukan shi ku samu su koma da fe eh ya faɗi ya tsata dukan shi su koma da fe ka ga shi da famari in ba zai bai ba shi minti da ku samu su ya faɗi ya sake dukan shi ya kashe kisan shi idan mutum ya faɗi ka sake dukan shi ka lallata kisan ka minti daya da rabi to kai kashen shi ne abu ba zan gaba kuma akwai ɗan kaɗan ba da ba yau ta gobe shagon bali na rantsai da Allah ka bata maka kanka kisa shagon bali wallahi tallahi shagon bali

isa na gode bari na bada halin girma dogon mali zo ka sauna yari ba wana ya ba a baka girma na gode na bari gona bari na bada ta hoya bona dogon auta zaki kakka bula na karhe nuna madaukin wasa ko gaba wanka. hannu ya ta ta ta mu kowa za ki mai kai kura Kala anna kayaji Kana lahiya shugaban matasa na guzau da ni da ɗan gwalba mun je ƙauran na mu da gaisuwa na irga cikin guzau ana ana dambe na ga kogo ya zo kogo ya saba kashi da ƴan yara ne da zuwa na na ɗauki kayan waƙar zogo ta yi da ya so a garba da musa dan ba luri da kai dan ba luri dan ba luri ta heya fala ma jaga kaga ta heya fala ma jaga ya taho nin babu za ka yi shi musa musu shagwa amadi kai alkawari na mai yan kallo za a yi wannan dama eh kusa musu kusa musu wa bana na biyu wa damba na biyu abba ne daura hannunka aure ka kai ma kai ta Valeri ko ka sare ne ayi ayi ayi ayi Allah sarki wallahi ramadan ya ce ka ina ma dai ina ma dai ina ma dai lafiya kalau nike ya ce ina ma dai lafiya kalau nike wallahi tallahi da lafiya kalau nike wallahi wallahi Allah ƙarshen magana sai dai ga mai a kunni ta ha an fita ka uba kai shago ali to tsaya kai dambe tsaya kai dambe next dambe damban ku ne matasa wallahi damban mota wallahi idan ka tura aka fita babu ta kuri kuyi minti biyu za ku yi so shida don yanzu za mu kare one point an samu a kanka an buɗe uba kai gaba kana yi alhaji musa na azumi na kallon ka dan buɗe uba tap lamarin ina ma lafiya nan kuke da ka kwashe kudin alhaji musa wallahi na rantse da allah da ka kwashe kudin ka shi dan buru ba mai fita ba sai ya dawo kana ta kun yi minti daya kun yi minti daya wai ya wuce wallahi a mace yake kana kana duka mutum ya mutu gaban shi ya dawo ta na rantse da allah sai ka yi kamar kana yi wallahi dubu goma nan za ta wuce ku ina ganin uba tuwani biyu ke don. minti ɗaya da sakon goma mu samu su shago amadi su shiga dambe ta ta ta ta ta ba wannan fa jaki ne na rantse da Allah jaki ne cin duka ne da shi na rantse da Allah da ka san kai kai ya shiga uban ka ka ga ka shi nan kula uba na tsaya ma ni kula da banga sa ka tsaya ka tsaya shi sa da ke muku practical saboda ne skure za ku yi damban mota point uku su sha ruwa wai wai ko cikin shi wai to zo ka dauki ruwan mana goma rawul din bai an samu goyi uku a kan shi kawai ka ce tsaya tsaya idan bai rawul ana da fori uku a kan shi musa musu shago amadi ba mu da lokaci musa musu disi wannan gyare-gyaren a cikin dambe an samu foil uku ka ce kawai ya tsaya idan bai amma rawul din bai wannan foil uku ba aka samu a kan shi wallahi wannan ina ga siya muka samu a karkarin kai yau gabaki dai sai dai ka ji tik tik yes ka wani yaro ya ce wai wula saki daga nesa mu ma muna jin yaran yan kallo ne ba sa ji wula saki daga nesa kai kai laushi daga nesa kenan ko ta na rantse da Allah dogon bali idan wannan baka kai shi ba wallahi tallahi robin wallahi wallahi tallahi na rantse da Allah dogon bali wallahi tallahi kafir awwal lalazi da sun yi tubus tun yanzu sun yi tubus fol hudu ga kafaka a hudu hudu ya mutu ya mutu wallahi ka yaran nan kana da mafi kana makamai wallahi shagon aliyu na daukan makamai shagon aliyu na daukan makamai wallahi shagon aliyu na daukan makamai wallahi shagon aliyu na daukan makamai Walai shagon aliyu nak daukan makamai wallahi shago aliyu na daukan makamai na rantse da Allah yana daukan makamai yana daukan makamai amma na naushi wallahi wallahi yana daukan makamai amma na naushi yana daukan makamai amma na naushi wallahi tallahi yana daukan makamai tsora iris ya fita tsora iris biyar biyar shi ke nan daga mai hannu daga mai hannu ya fita gabaki dai daga mai hannu na zambe dama an ka fito waje gabaki dai an cire ka daga mai hannu dabba na biyu Oh.